muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu a wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na alhayyu alqayyum da Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin waɗanda suka ci riban wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min zalimin da Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu ya ji kan malamanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan zuriyarmu ya ji kan mu gaba ɗayanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da ƙarshe wanda yake mai kyawu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala titintinu da muke ciki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da kuma jarrabawa kala-kala a ɓangarori daban-daban muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu albarka dukkan wani wanda ke nufin wannan ƙasa da sharri daga nesa yake ko a kusa Allah ya shirye shi wanda ba zai shiri ba Allah ya da fitina ta kare a kansa waɗanda suke bukata su ga Najeriya ta lalace Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya da jarrabawa ta kare a kansu Allah ya zaunar da kasar nan lafiya Allah ya albarkaci Najeriya dukkan wani alheri da Allah yake ba wata al'umma a duniya muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a Najeriya dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i da Allah yake tunkude wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya tunkuɗe shi daga Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi shugabanninmu a kowane mataki suke muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa musu Allah ya ƙara musu tsoronsa Allah ta'ala ya ƙara musu tausayin mu mu kuma talakawa Allah ta'ala ya ƙara mana biyayya ya kuma mana kari wajen gyara tarbiyyar mu ya kuma mana baiwa da aikin yi ya kuma taimake mu wajen tsayawa akan gaske a kowane hali muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare in akwai tambayoyi sai a kawo mu fara da su ko an samu ƙarin tashoshi da suke sanya wannan tafsiri mai albarka akwai na ƙarin saba'in da uku da saba'in da hudu ko tun daga saba'in da biyu an samu na saba'in da biyu shine hausa bakwai tv satellite station daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana wanda ya ɗauki nauyi honorable ali bashir daga jamhuriyar kamaru so wannan ya cilla kamaru kenan sai kuma na saba'in da uku da na saba'in da hudu shugaban hukumar gudanarwa na DITV da alheri radio dr hakim baba ahmad akwai DITV kaduna on niche concert daga karfe 8 zuwa 9 na dare sai kuma alheri rediyo kaduna daga takwas zuwa tara shi ma na dare muna roƙon Allah ta'ala ya biya dukkan waɗanda suka taimaka da gidan aljanna Allah ya mana tarayya a wajen lada Allah ya mana baiwa da ikon karantarwa don neman yardarsa waɗanda suke sauraro Allah ya ba su ikon sauraro don neman yardarsa so a yanzu muna da kafofi guda saba'in da biyu da hudu kenan saba'in da hudu da ke isar da wannan saƙo zuwa ga al'umma wannan ba yin mutum ba ne yin Allah ne Allah ya karba a matsayin ibada ina mai tambayoyi irin bismillah ko ina ci shi ba wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara ma Sheikh imani ya kuma cikin mahaifa amin ya hayyu ya kama ni ban ce ni Sheikh bane ni almajiri ne eh, ni almasiri ga dai aran momi a kusa mu abin da bahaushe ke cewa wai baran uwan nuhu ne Ta san baran uwan nuhu ko ba mu da abin sai dai muna tare da masu abun gasa eh, mu bara uwan nuhu ne in ba haushi ya ce maka bara uwan nuhu shine babu abun. amma dai muna tare da masu abun. shi yasa za ka ga daga na tsaya sai na nemi aya sai a taimaka a kawo mini ita don Allah ina so a yi mini bayani akan sayan shares shin ya halatta ko bai halatta ba shares ai shi ne hannun jari da hausa ko lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya a cikin fatawoyi nasu mujallabi na goma sha hudu a nan ba na ɗari biyu da casa'in da tara zuwa ɗari uku sun ce shayas akwai na halal akwai kuma wanda ba na halal ba shares da yake na halal sayan hannun jari da yake na halal dukkan wani kamfani da abin da yake halal ne to sayan hannun jari a cikinsa halal ne suka ce kamar kamfanin da ke hada-hadar matafiya na transportation ko harka na gini ko sai da kayan abinci ko kayan lantarki dukkan wani kamfanin da aikinsa halal ne a addini to sayan hannun jari a cikin kamfanin halal ne kamfanin siminti kamfanin shinkafa kamfanin shuga duka waɗannan halal ne kamfanin transportation duka halal ne sai suka ce shi ake kira da permissible share sai suka ce akwai kuma shares da yake baya halatta kan zama haramun Shi ne kamfanin da ke abubuwa da yake na haramun kamar wanda a ce abin da yake yi shi ne sai da abin da shari'a ta haramtar to anan suka ce sayan shares a wurin kuma baya halatta yana zama haramun kenan sai suka ce akwai mixed company mixed company shine wanda an samu wani bangare halal ne wani bangare haramun ne suka ce za a duba menene asalin aikin kamfanin misali kamfanin na transportation ne yana ɗaukar mutane daga abuja kano abuja kaduna abuja borno abuja gombe abuja Fara, ah, abuja kogi Uh, abuja lagos abuja uh, misali rivers daga nake da kai matafiya to sai aka samu shi wannan kamfanin wani lokaci kamfanin gidan giya yana ɗaukan hayan motocinsa a nan suka ce ba za a haramtar da sayan shi din ba saboda asalin aikin kamfanin halal ne ba za ka haramtar ba don an samu wani mai yin abu na haramun ya shigo cikin ya ɗauki kamfanin sau da haka nan suka ce idan mix din ne sai a duba menene rinjayen shin sana'ar asalin ta halal ne e to wannan sai sun halal ne a saya su in kuma ka shiga ka saya sai ka yi kokari ka ga an yi kokarin karkato da aka akalan abun zuwa ga abun da Allah ya halarta mafhum tayyib da suka yi fatawa din sun kafa hujja da ayat da Allah ta'ala yake ce mana ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal wannan zai zama cikin suratul ma'ida bangaren aya ta biyu ku yi kemiya a cikin abu mai nagarta da kuma takawa kar ku taimaki juna cikin zunubi da kuma dukkan abin da zai kawo kiyayya ko gaba so kaga a nan aya ta nuna a ta'awun sayan shares ai kemiya ne wani nau'i ne na ta'awuni ni ɗaya ba zan iya yi wata gida to ina son na yi gidan bulo sai in hada kudi da aran ma da duk wani wanda ke bukata sai mu hada karfi da karfe sai mu samar da kudin sai mu kaga ai ta'awuni ne taimakekeniya wa juna ne so a magana mafi inganci sayan shares halal ne idan abin da ake yi da shi din na halal ne wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum malam Allah ya saka maka da mafificin alkhairi Allah ya ƙara kare ka Allah ya gafarta wa mahaifanka da na alaramma amin ya hayyu ya qayyum don Allah malam idan mutum ya sha maganin rage kiba lalle na cin daɗi da kuma abun da zai gyara wa mace ƙirjinta yana daga cikin canja halittar Allah Allah khairan wannan wata iya tambayar mace ce lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya a cikin su mujalladi na 25 namba na 55 suka ce kiba idan yayi yawa bincike na likitanci ya tabbatar da iya lafiya da cututtuka da yawa yana sa diabetes idan yayi yawa yana sa ciwon zuciya mutum zai kai matakin da zuciyarsa ba za ta yi functioning yadda ake bukata ba akwai cututtuka da yawa da suke tafiya da kiba idan yayi yawa sai suka ce idan kiba mutum yi yawa kuma aka auna shi aka tabbatar da likita amintacce ya tabbatar da cewa rayuwarsa na cikin hatsari da wannan kiba din sai a bi matakan rage kiba ta bangaren da shari'a ta amince da kuma binciken likitanci na nutrition ya tabbatar waɗannan matakai kamar haka na farko mutum ya fara da duba irin nau'in abincin da yake ci abinci a wanda ke kara kiba a wanda kuma bai cika karawa da yawa ba sai mutum ya karkata zuwa ga cin ɗayan itatuwa da makamantarsu akwai wahala wanda ya saba ɗiban tuwo yadda yake so gaba ka ce ya rika ci maka ganye ana ɗan saka masa wani ɗan karamin man olive oil a kansa akwai jarrabawa amma in ana neman lafiya ba yadda aka iya na biyu ko mutum ya takaita cin abincin suka kafa hujja da ayar da Allah ta'ala yake cewa ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu inna Allaha innahu la yuhibbul na wannan dai zama cikin suratul a'raf kenan aya ta 31 muhallu shay Allah ta alaƙe cewa wa kulu ku ci wa kulu go ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku sha kar ku yi almubozaranci yawan cin abinci yayi yawa nau'i ne na almubazaranci shi yasa suna ta da mu raba ciki gida uku bangare ne ka dora masa abinci mai nauyi bangare na biyu ka bashi na abun sha na ruwa ko juice ko lemo bangare na uku na numfashi to mu matsalar mu a yanzu aka zauna duka uku sai a cike shi da kayan nauyi in aka cika ruwan ma bai samu sai mu je ka sai ce bari in huta tukuna sai ya sha ruwa wato wai ruwan ma ba inda zai shiga sai an huta sai ya kai minti talatin yana hutu wai dan ya dan sauke dole ruwa so duk inda aka kauce wa karantarwar fiyayyen halitta to za a iya samun jarrabawa yanzu ka duba duk cututtukan zamanin nan iyayenmu mafiya yawa da kakanninmu ba su yi ba me dalili abincinsu ya fi namu lafiya domin kuma muna cin ɗayan gwangwani komai wai sai an yi a gwangwani an saka wai lemon ma sai na gwangwani kana ganin lemo fresh gashi nan a bakin kasuwar garki ka je a buɗe leda ma nan a dura maka ka kawo gida a wanke a yanka sai ka ce a'a wai lemo na gwamnati wai ayaba ma ba ka na gwamnati ji jama'a a ba har yaushe to duk abubuwan ya lalace kuma magabatanmu suna atisaye in kana ci sai kana motsa jini za su tashi su je kasuwa da kafa suna tuka mota ne wadda take manuwal in ma motar ne ka tashi kana faskare yanzu ya mu ba sa yi ni na san ni nake faskara ita a gidanmu za a je a so a kawo sai ka ɗauki me gatari ka fasa yanzu yaren yanzu yake faskare mun ci mun ƙoshi mun zauna ba abun da muke da motsa jini da in za ka kunna tv sai ka tashi da jirgin remote control ne mutum ya ci a ƙoshi sai danna remote motar ita ma oto ne hawa ɗaya ko biyu sai ya shiga lift ya haura ha ba jama'a ba dole a samu matsala ba komai sai an mata to a rika motsa jini suna cikin matakai na shari'a sai malaman suka ce idan mutum ya bi duk matakai ya zama bai samu sauki ba kuma yana da wannan overweight din ko kuma obesity ya bi matakai da ya dace bai samu sauki ba to a nan ya halatta ya sha magani ko kuma ma a yi sajiri don a rage girman jikinsa wannan ya halatta me dalili suka ce saboda cututtukan da yawan kiba ke kawowa suna da hatsari fiye da rage cikin nasa Su wannan bai shiga cikin canjin halitta ba kuma sun kara kafa hujja da hadisi da ke cewa ma mala abun adam wa sharr min batnihi hadisin iya sahiha hadisi na 2263 cewa dan adam bai mallaki wata jaka a duniya da ta kai ciki sharri ba kana da jaka kuna da yawa kana da jakan ciki kana da akawun maybe guda biyu ko guda uku dukkaninsu kuna ne maybe kana da durowa a gidanka da kake dan ajiya dukkan su jaka ce duk jakakkunanka a duniya da handbag ɗinka da hand luggage ɗinka da main luggage dinka duk jakakkunanka a duniya babu sharri da ya kai ciki in ji manzon Allah duk jakakkuna wannan cikin da ka gani a dabe ce babu sharri ba ka da wata kwantena da ta kai wannan cikin sharri so in ka biyo ciki dama ba zai baka launa lafiya ba abin da ya shafi mace ta gyara kirjinta in bai shiga cikin nau'in canji halitta ba ko ya zama iya da nau'i na ciki na girma da ya yawa da yake iya cutarwa kuma wanda aka tabbatar akwai cuta ko kuma abin da za ka yi na gyara wani abu ne na shafawa da ba canji halitta yake ba duka waɗannan malamai sun ce halal ne ke aiki da su wallahu ta'ala so to an samu ƙarin miliya na saba'in da biyar yobe state television daga karfe goma zuwa sha na dare wanda hukumar gudanarwa na yau da sai talabijin suka ɗauki nauyi Allah ya saka musu da gidan aljanna ƙara ma za mu tashi a kan darasi na sha bakwai a cikin wata na ramadana insha Allah muna cikin sura ta uku daga cikin surorin qur'ani daga sama wato suratu ali imran bismillah ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار بسم الله الرحمن الرحيم amma dai ina da yakinin arama ya yi ce ba ne yanzu كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل Allah ta'ala ya ce rabbana innaka jami'un nas ya mahalicinmu mu kai ne mai tattaro mutane da yawmin ga wani wuni larai ba fi wanda babu kokonto a cikin inna Allah lalle Allah la yufliful mi'ad ya saba alƙawari wannan a magana mafi inganci na daga cikin addu'o'i da kuma maganganu nawa na arrasikhuna fil ilmi waɗanda suke da matabbata a cikin ilimi imani kuma ya ƙoshe su kamar yadda Allah ta'ala ya ce warrasi kuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad an rasu kuna ke ilmi masu imani a karatunmu na jiya suna addu’a da ya Allah latu zirku lobana ba da in Hadaitana. kana wa haɗana lilladun karar ma inda ka an karwa ha ha du’a’un ƙorani addu’a ce ƙoraniya mai matukar muhimmanci mu rike ka murka wukon Allah kada ya karkatar da zukatanmu bayan ya shirya da mu imani bai da wahala kamar tabbatuwa akan imani ya fi komai wahala Allah ta'ala ka ba mu ikon tabbatuwa akan imani kuma ka mana baiwa da samun imani rabbana ya mahalicin mu bayanin da muka yi a nan ma asalin sa ya rabbana ne ya rabbana kuma mafiya yawa addu'a ana yi ne da tauhidi na rububiyya cewa Allah shi ne mahalicci don baɗi ne na ayyuka kuma babin ayyuka yana da itirafi da rububiyya na Allah subhanahu ta'ala shi yasa za ka ga ana ya rabbana ko rabbana atina lafin duniya da makamanta saboda rububiyya innaka lalle kai inna littaukid ne innaka ay rabbana inna allaha ne kadin nan zamiri ne da yake komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala innaka jami'un nasi daga kalmar jama'a ne ala wadani fa'ala jami'un ala wadani fa'ilun jami'in kuma ismu fa'ilin ne shi kuma ya zo ne akan ginuwar sifa da kuma mai mizanin fa'ilin nan jami'un ai fa'ilun to tun da ismu fa'ilin ne suwa yake karawa annas annas dan asali shine maf'ulun biki amma anan kuma bai dauki me ba hmm? bai dauki nasaba ba anan ne dalili saboda ya zo a babin mudafun ne wa mudafun ilayhi dalilin zuwansa mudafun wa mudafun ilai sai an da na kisira amma inda za ka karanta da tanwini sai ka ce innaka jami'un sai zama an nasa ne kana cire ibafa din sai zama an nasa, sai an nasa ya zama mafulin bihi amma jami'un nas kuma ka mai da shi mudafun wa mudafun ilai. Allah kai ne mai tattaro mutane tattaro wannan fa tun daga farkon halittan farko a duniya har na ƙarshe da za a halitta zai tattara mutane liyaunin zuwa ga wani wuni larai ba fi wallahi babu kokonto a cikinsa larai ba yi la shakka bismillah ka da abu da ka qul innal awwalina wal akhirin suratul waqi'a aya ta 49 da ta 50 Allah ta'ala ke cewa kul innal awwalina wal akhirina ka ce musu dukkan halittun farkon duniya da ƙarshe la majmu'una abun tarawa ne ila miqati yawmil ma'lum zuwa ga wani miqati waje na me na haduwa a wani wuni wanda yake sananne kul innal awwalina والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبين شيني كما تا همسن دقيقنا sai Allah ya mai da magana ga rasha ku ne kawai masu karyatawa matattu amma tun daga farkon duniya ba yanzu mu da muke duniya kusan mutum biliyan takwas ne a duniya ana harsashen zuwa 2050 shekara 29 masu zuwa adadin duniya zai kai kamar biliyan goma Har safe kuma ya ce mai iya yiwa najeriya ta zama a lokacin na uku a yawan dan adam a duniya na farko china na biyu india ana da 2050 kuma najeriya ta zama na uku shi yasa yawa yana da alheri amma sai dai mun yi mai mun gyara shi sai an gyara yawan da wani amfani in ka bar ƴaƴanka goma sha ɗaya a gida babansu sai ya je rijiya ya ɗebo ruwa kaga an yawa bai amfani ba so ka shi yawa yana da amfani yana da albarka duk hadisan da ke da muhimmancin mu muhayayyafa yana magana akan in mun yi wa ƴaƴa tarbiyya ta addini amma in aka bar ƴaƴa a lalace fa bai yi amfani ba tunda manzo Allah ma fili ya ma zo ce a ku da kar ku sha ruwan kasuwar nan wannan ruwan ba na ku bane koran su zai yi to a yanzu muna maganar kusan biliyan takwas a duniya biliyan to yaya daga farkon halittar duniya duk annabawan da aka yi suka wuce so duk jama'ar Allah zai tada mu rana daya shine qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum shine fassarar, rabbana innaka jami'un nasi shi ne zai tara farko da karshe a wannan wuni kuma ya ce babu kokonto a cikin wuni shine wunin kiyama babu wanda ya asara gaban mutumin da bai amince akwai kiyama ba sai shan take a duniya dauka daga nan duniya shi nan sai duniya inna Allah lalle Allah la yukhliqul mi'ad baya saba alƙawari a wannan wuri akwai abin da malamai na Qur'ani a tafsiri suke cewa wai al-iltifat mun san iltifati shine waiwaye shine ka waiwaya in ka duba farkon ayar an mai da Allah subhanahu wataala a matsayin mukhatab ne kaman abokin zance amma karshen ayar kuma sai mai da shi kaman zaɓi in ka ce rabbana innaka lalle kai jami'un nasu da yawmin la in ka bi tsarin da zai zama innaka la tukhliful mi'ad kai ba ka saba alƙawari amma sai ce ya Allah lalle kai mai tara mutane ne a wunin da babu kokonto kuma lalle Allah baya saba alkawari kaga an fara magana kamar da shi ake yi kai tsaye kuma sai aka mayar da ana magana a kansa bangaren farko na malamai suka ce wannan iltifati ne waiwaye ne shine kana kallon nan ka kalli nan shine abokin zance kana mukhatab sai ka bai da shi za'i ko yana za'i sai ka bai da shi mukhatab a cikin magana daya kamar yadda aran ma ce mini jiya da muka yi karatu sai ya ce mini kuma ina nufin shi din ne to kaga na ce ce mini kuma gaba na ce ya ce mini kuma duk da shi nake magana to na shi ake kira al-iltifat ko to na farko suka ce iltifat ne na biyu kuma suka ce a'a farkon ayar rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi magana ce ta ar-rasikhuna fi ilmi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ko magana ce ta Allah subhanahu wata'ala da ya kawo magana ar-rasikhuna fi ilmi karshe ce inna allaha la yukhlifu al-mi'ad shi Allah baya saba alkawari kamar yadda jiya nake muku bayani shi dan adam ana so ya mai tawali mai humility amma Allah kuma bisa ga yanayinsa yana da izza ya za a yi magana sai daga ya subhanahu wa ta'ala ya kamba kansa bisa ga matsayinsa na Allah subhanahu wa ta'ala mafu tayyib sai kira ya ce qulillahumma Malikan mulki. kai kaji an ce Malikan mulki ai kai ka san yabon ya kai yabo <laughs> malikan mulki tutil mulka man tasha ai kai ka san yabo ake to shi Allah subhanahu ta'ala girma nasa ne izza tasa ce buwaya tasa ce so in ka duba ali imran aya ta 26 da 7 da 8 za ka ga Allah ta'ala yake yaba kansa Allah ta'ala ya samu wani lafiya za ka abin da muke koya a ayar nan mafi girma shine bayan wannan rayuwar za mu rasu in mu rasu za a tashe mu a wani wuni za a tara mu kuma a saka wa kowa da aikinsa na biyu wannan yinin babu kokonto a cikinsa tabbas wallahi tallahi billahi za a yi shi na uku kuma Allah baya samu alkawari duk abin da ya faɗa a littafin ne ce zai yi to in aka je filin za a ga zai yi shi na'am إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك kafaru lallai ne wanda suka kafirce wa Allah shi shine bijirewa a hausancen kace sun bijirewa Allah to shine an wa Allah mafu tayyib don haka innal ladina kafaru lallai ne wanda suka bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala lan tughniya anhum amwalukum dukiyoyinsu ba zai musu amfani ba wala auladuhum ƴaƴansu ba za su musu amfani ba min Allah shay'a a wurin Allah da kowane irin abu wa ula'ika masu waɗancan siffa hum din nan wa udun na su ne makamashin wuta gobe kiyama innal ladina lalle ne waɗanda kafafi suka bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala in an ce bijirewa ba fa sai mutum ya bijirewa duk abin da Allah ya faɗa ba idan mutum ya zaɓi wasu abubuwa da Allah ya ce rukunai ne na imani ko na addini ya zaɓi wasu ya yarda da su ya ƙaryata ɗaya to ya bijirewa Allah yanzu ba misali ai akwai hadisi na muslim mashhurin hadisi da ya karantar da mu maqamul iman maqamul iman shi an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wadannan rukunin imani shi dan mutum ya ta daya to ya shiga inda ladina kafaru mis ba ma sai ka ta ɗaya gurin gaba ɗayansa ba ai kaga wa rusulihi din nan sai ka ce duk annabawan Allah ka abince amma baka yi da annabi Isa ba to ka bijire wa Allah na ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaqulun wa yaquluna nu'minu bi ba'dihim wa nakfuru ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا wannan cikin suratul nisa aya ta 150 zuwa 151 muhallin shage ne suna imani da ne nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidu bayna dhalika sabila da suka dace su yi imani da wani bangaren abin da Allah ya faɗa wani bangare sai su ce ba su yi imani da shi ba mai Allah ta'ala ya ce sai ce ulaika humul kafiruna hatta duk da sun yi imani da wani bangare sun bijire wani bangare sai ce su ne kafiran hakika ulaika humul kafiruna hatta shi yasa idan kai da duk annabawan Allah sai kace baka da annabi Musa ba baka dawo musulmi ba in kace ka da Musa da annabi Ibrahim baka da annabi Isa ba baka dawo musulmi ba saboda me yu'minu bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din ne sun ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din kuma wa yuriduna an yattakhidu bayna dhalika sabila sai suka mai da al'amarin Allah kaman wani abu ne na jam'iyyar su mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba muna son wani ba ma son wani sai Allah ya ce ko ka humul kafiruna wannan bai da su masu imani ba Mafu, tayyib ga kuma afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya cikin bakara aya ta 85 to kaga wannan shi ma karin misali ne so da ka innal ladina kafaru waɗanda suka bijire wa Allah subhanahu wataala ba wai sai sun bijire da komai ba ka cire abu ɗaya ka bijire masa sai shigar da mutum inda labi na kafaru shi sa shi imani gaba ɗaya ake yin sa ba zai hana ka yi kuskure ba ba zai hana wata ranka fada cikin makaruhi ba ba zai hana wata ce ɗan ba ga cikin haramun ba amma wa ma'azalika a cikin al'amarin imaninka da Allah tauhidinka da Allah dole ka tabbatar da abin da ya tabbatar wa kansa arkanul islam arkanul iman wadannan ababe ba a sauki a kansu dole ne a same su cik cik ɗari bisa nawa bisa ɗari a sauran ababe idan idan ka ya kuskure hannun ka ya kuskure kafar ka ya kuskure zuciyar ka ya kuskure wata gaba a jikin ka ya kuskure sai Allah ya yafe maka amma a waɗannan wurare dole ne a same mu daidai wa daidai ɗari bisa ɗari inna ladina kafaru ladina suka kafurta lan tughniya alhum ba za su wadatar da su ba bi amwaluhum dukiyoyinsu Allah ta'ala yana waɗanda suka bijire masa sai ba kuɗi Allah yana iya ba da kuɗi ga mai imani da mara imani wa auladuhum haka kuma ƴaƴansu ba za su musu amfani ba ɗa yana amfani a duniya kuɗi na amfani a duniya amma a lahira ɗa zai maka amfani in kana da imani amma duniya da lahira kuɗi ba su amfani don ma ba a zuwa can da ba za ma mu tsaya a filin kiyama da riga ba balle mu yi aljihu mu sa kuɗi a ciki kuma a lahira babu banki balle ka buɗe akawun ba sai da banki ba a buɗe akawun ba sai da riga ba tukunna ai aljihu ba sai da wando ba tukunna ai aljihu to duka waɗannan babu su za a tashi a filin kiyama ne haihuwar da mahaifiya ta haifi mutum haka za a tashi ko takalmi babu na na aiki da ce tabbi ya rasulallah haka za mu tashi maza na kallon mata haka manzon Allah ya ce aisha ai bala'in kiyama ya wuce miji ya gane mace gefen ta tsirara ta ce ko mace ta gane miji a gefen ta tsirara ya ce bala'in kiyama ya wuce wannan ai in har kaga ka gane wani na gefen ta tsirara ai damuwa ba ta yi damuwa ba ne ai damuwar wurin ba ma wanda ya san na gefen sa wani hali yake ciki kai kanka da kanka kake ci. Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allahumma ba za su amfani da su da komai min Allah shay'a ba sai aka ce shay'an bin nakira yufidu kulla shay da dukiya da 'ya'ya in mutum ya bijirewa Allah ba su da amfani a filin kiyama bal ma hujja a kansa wa ulaika masu irin waɗannan siffa din su sune wa qudun nar wannan hadisi na muslim an tumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ko wa tu'minu bil qadri khairihi wa muna ganin su hadisi ne mai sauki amma muhimmi ne yana cikin muslim hadithi ne na takwas ko wa ulaika hum qudun nar wadannan su ne makamashin wuta saboda a lahira ana makamashi da mutane ita wutar yanzu wutar duniya za a hura ta a ana nemo ice ne ko in an nemo ice sai a nemo kananzir a zuba sai a ce ina ne a shana sai a zo sai a kyatta haka sai a jefa in wutar ta ci ta ci za a kara sai a nemo me sai a nemo ice amma wutar lahira fa sai Allah ya ce wa qulun nas su mutane da suka bijire wa Allah har ma zai ba mu aya kenan ya ayyuhalladhina amanu حجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما wannan cikin suratul taharir kenan aya ta shida bayan mutane ne makamashin ta'aran ma ayin da ta ya kara mana da duwatsu ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku anfusakum wa ahlikum nara ko kara kawunan da iyalanku daga wuta alaiha malaikatun qilabun shidadun la sunan allaha a amarahum wa quluha an-nasu wal hijara wanda makamashin da su ne mutane da kuma duwatsu malaman tafsiri suka ce ko duwatsu ko kuma gumaka alaiha mala'ikatun khiladun shiladun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawm la ta'tadiru al-yawm sai a ce kar ku ba da izini a aya ta bakwai babu wani uzuri yau a duniya akwai uzuri a lahira babu uzuri in dai mutum ya je tafi kiyama to a wurin babu uzuri babu wata dabara da mutum zai yi a ba shi dama ya gyara a duniya kuma akwai gyara amma a ba babu don haka ya kuma ƙudun nar waɗannan su ne makamashin wuta da su da gumaka da duwatsu da su ake ƙurawa su a shike da wutan lahira ba da ice ba ne mutane su ne ake ƙura wutar da su da kuma duwatsu ai kasan wutar da aka ce wutar dutse ce ai kasan bala'i ya kai bala'i za a ganta kamar volcanic eruption ne yadda ka san dutse ke aman wuta haka ke fitowa duba lokacin da aka yi tsunami dutse yana aman wuta kogi ruwa yana fitar da wuta don Allah wutar da ke fita daga kogi waye maganin ta ai wallahi sai dai Allah kogi yana aman wuta kuma wutar dalma a cikin ruwa wuta ke fitowa ai ka san ai ka san jarraba ta wannan fitowa a duniya kenan tun a duniya Allah ya fitar da ita aka yi aman wuta a kogi da ruwa muke kashe wuta a duniya to ita wannan wuta a cikin ruwan da ke fitowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am bismillah كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا ka abin ali fir'auna kamar sha'anin mabiya fir'auna walladina in qablihim da wanda suka rigaye su kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya halakar da su da zunubansu wallahu Allah shadidul iqab bai tsananin hukuma ne ka abi wannan kafin din wani iri ne kafin tashbih ne a wurin malaman balaga ta tashbihi ne ta kwatanta kaza da kaza to in kamu tashbihi ne ina mushabba hmm? ka ga abi ali fir'auna wannan mushabbahun bihi ne ba shi ba ne na'am alladina kafaru a ah, lamma yace innal ladina kafaru to wannan ya fi ma'ana innal ladina kafaru da sai ka ce haula da'abuhum ka da'abi ali fir'auna wal ladina kafaru da'abuhum ka da'abi ali fir'auna waɗanda suka kafurta suka bijirewa Allah a bayan nan sha'anin su kaman sha'anin mabiya fir'auna ne to shine ka samu mushabba ka samu adatun tashbih tsakani ka samu mushabbabun bihi ina wajibu shabahi <laughs> kan na samu ciwon kai an kusa shan ruwa ko to da abu haula ka da abi ali fir'auna wato mun an ce da abu shine sha'ani sha'ani ko kuma ko. adatu haula'i ka adati ali fir'auna al'adar waɗancan wajen bijirewa gaskiya kaman al'adar mabiya fir'auna ne wajen bijirewa gaskiya mafhum tayyib alu fir'aun waye fir'auna asali fir'auna gamannen suna ne in ka san tarihi fir'auna gamannen suna ne na da ga wanda ya mulki kasar misira amma an fi jingina ga waɗanda suka mulki kasar ba su da imani sai a ce fir'aun general name kamar mu anan sai a ce sarki kaza to suma ma fir'aun kamar sarauta ce ba wai wani mutum ɗaya bane asali sai dai akwai fir'aunan da ya fi shahara wanda qur'ani ya ba mu kisarsa to wannan kuma shi ya shahara da suna saboda me saboda shi aka hakaito mana labarinsa kamar yadda wanda ya mulki ƙasar rum mai asalin sunansa na rum ana cewa kaisar duk wanda ya mulki rum a da sai a ce kaisar shi ma general suna ne kamar wanda ya mulki faris sai a ce ne sai a ce kisra shi ma janar ne ne kisra kamar da mu a ce sarki wane sarki wane ai sarauta ce misali yau usman dan kodiyo Allah ya ji kansa ai ya ba da cututtuka ta sarauta da yawa ko waye ba wasu da ta katsina نعم hmm? ware um, umarun dallaji wannan haka ne wani ya ce umarun ko? waye ba wa tuta ta zamfara hmm? waye masarautar wurin waye ba wa tuta ta daura waye ba wata ka zaure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za ku ba ku san waɗannan ba da gaske Allah daga sai ba sai ba ko ku fara rani waye ba wata nufi waye ba wata jama'a ne waye ba wata bauchi waye ba wata katagon malam ibrahim zaki haka ne waye ba wata misau wani muktar haka ne waye ba wata bambe malam bugaye waye ba wata adamawa modibo adama wannan da kun kiyaye amma ya sanar saka da kai ka hada cikin wannan sai bi kowa wanda ya fada kowa na sai ke fada babbar magana a cikin nan gara fara karantar da kuma tarihin daular usmaniya yana da muhimmanci ai babu yin rashin kan gado kamar a ce baka san tarihin abin naka ba ai babu daɗi ya dace a san tarihinsa na hakika mafhum tayyib don haka wannan fir'aun asali general name ne na sarakuna kamar a ce sarki wani amma wanda ya shahara ya kafirce wa Allah a wancan lokacin ya bijire sai Qur'ani ya kawo duk kissar a kansa aka ba labari sai zama ya ɗauke sunan gaba ɗaya sai zama sunansa ake magana Sai ta Allah ta'ala ya da abuhum ka abi ali fir'auna wato sha'aluhum ka sha'ali ali fir'auna kalmar ali kuma shine mai atba'uhu mabiyansa ba wai 'ya'yansa da mata ba waɗanda suke bin sa talakawansa da lokacin walladina min qablihim sha'anin yadda aka halakar da fir'auna to haka sha'anin halin waɗanda suka bijire wa Allah kamar halin yadda aka yi da fir'auna ne da wanda suka rigayi fir'auna suwa suka riga rigayi fir'auna da Allah ta'ala ya halakar kaga akwai mutanen annabi nu akwai mutanen annabi lut akwai mutanen adawa mutanen annabi hudu akwai samudawa mutanen annabi salih to shine walladina min in duk waɗannan sun shiga cikin min qablihim din saboda duk sun riga fir'auna kuma Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su don haka halakarwansu kamar halakarwar fir'auna yadda wanda suka rigaye shi har ya aka halakar da fir'auna ba mu misali فلما تراءى الجمعان a cikin suratul shu'ara falan ma tara aljaman ko kuma dawo ta ba fa atbaruhum go Allah ta'ala lokacin da ya ce annabi Musa ya hijira cutarwar Fir'auna yi yawa sai annabi Musa ya fita da jama'arsa Fir'auna ya waye gari shi Fir'auna yana bacci a gidansa securitinsa a gida iya da soja alf alf wani yi alf sojan a gidan yana bacci mutum miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su ne personal security a gida miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gasar an yi mulki a da bayan annabi musa ya tafi fir'auna ya wayi gari ya ce ina musa aka ce ya gudu ya ce za mu bi shi ya ce jama'a su shirya za a bi Shi shine fa’at atba'uhum mushrikina san da bari gari ya ɗan waye rana ta bar sai ce to mu je waɗannan malalata waɗannan nawa suke kai ba da wani ƙarfin komai bai da kowa sai Allah ko zai yi ya manta da cewa wanda ke da Allah shi ke da komai Musa na cikin tafiya falan ma tara aljam'ani qala ashabu Musa idza la mudrakuna suka na annabi Musa suna tafiya gaban su ga ruwa suka juya ba kuma ga Fir'auna da sojojinsa sai suka ce inna mudura kuna wallahi mu za a kama mu in ka shiga ruwa halaka in ka tsaya so same ka suka ce dai magana ta kare gaban ruwa ne bayan mu kuma ga su kuma ina za mu je annabi Musa saboda karfin imani kana kalla da ce inna ma iya rabbi sai hadiye tare da mu akwai Allah mu Allah na iya tare da mu ba yadda za a yi wanda ke tare da Allah a gabayarsa ba a taɓa yin haka ba duk wanda ke tare da Allah ba a gabayarsa wa azlafna thamma al-akhirin ko wa Musa wa man ma'ahu wa ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaka fa kana kullu firqin ka tawdil azim muka ce annabi Musa ya dauki sanda ya daki ruwa yana ɗauka da da ruwa sai ruwan ya rabe biyu kamar duwatsu guda biyu ɗaya dama ɗaya na hagu kawai ruwan sai rabe yadda kasar dutse dutsen bayan gari zuma nan kawai sai ruwan ya zama dutse kawai ga ɗaya a dama ga ɗaya a hagu wa asdaqna na al-akhir sannan wa wa anjina musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akhirin Allah ta'ala yace muka tsirar da Musa da wanda ke tare da shi muka halakar da Fir'auna fir'auna na zuwa ya ga ruwan ya bude sai ya ce wa jama'a sa kun san me ruwan ya sa bude suka ce ya ce ya gani Allah na zo ne sai ya shiga cikin ruwan yana shiga na far a cikin jama'ar fir'auna Musa ya shiga ya ketare yana ketarewa maimakon su gudu sai Allah ya ce ku tsaya sai suka tsaya sai ce ku kallo ku ga me zai faru gare su mutanen fir'auna suka shiga shi na farko bai fita ba na ƙarshe kuma ya gama shiga sai Allah ta'ala ya ce ruwan ya haɗe shine azratan al-akharin lokacin da fir'auna ya shiga ruwan ruwan ya yi wasan kura da shi da ya kada ya kada shine hatta idza adrakahu al-gharq amantu. amantu annahu la ilaha na alladhi amanar bihi banu isra'ila huwa ana da al-muslimin fir'auna da ya ga bala'i sai da wa'azi wannan cikin suratul yunus ko aya ta 90 da aka rike shi igiyar ruwa ta rike ta yi wasan kura da shi ta daga shi saba fadar yara ta nuna wa Allah ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin aya ta 91 da dai Allah ya ce al'ana wa qad asaita qabl wa kunta ne da min al da biyu ce ji ka bi ne ta aya. Za mu ajiye لمن mu آية da kai ka zama aya آية 'yan baya. wannan ya sa kana magana da mashayikh na misir har yanzu suna fahimtar wannan gawar ta fir'auna ne suna kafa hujja da wannan aya da Allah ta'ala ya faɗa 90 biyu a cikin suratul yunus sai sa ko kwanan nan sun canja museum sun yi sabo suka yi bikin ɗaukar waɗannan movies ɗin gawawwakin nasu wasu wakil shekarar su dubu biyar wasu dubu biyar da ɗari biyar wasu ma shekara dubu bakwai da yankai suna nan ba su lalace ba shi ne kaji ali ali fir'auna wallazi dina min qabli shi Allah ba a bin karfinsa sai dai kawai idan yayi hakuri ya jira mutum a madakata amma wallahi ba a bin karfin Allah kuma duk ƙarfi mutum ya neman Allah ya taimake shi babu inda za mu yi a duniya wai mu ce ba ma neman taimakon Allah a kowane hali muke sai mun daga hannu musu Allah taimake mu saboda mu gaba ga Allah masu rauni ne ba za mu iya wa kanmu komai ba sai abin da Allah ya mana in Allah ya ga dama yanzu sai ka ci abincin ya zama ba haya a cikin ko ba haya da kibika to ina maganar izza ba haya kaɗai kana so ka ya gagara kuma yanzu a nan idan kuda ya shiga hancin ka bai gida ba ko sauro duk duniyar da sai ba ta da daɗi duba dai kuda ko sauro kuma tsabar rashin da ya karfi da rauni shine duk matsayin mu a duniya kuda yana iya mana kwace sauro na iya mana kwace in ka ɗaga loma ya ta omiyan ya gudu in ya gudu tsakanin karshe sai dai Allah ya isa kuma ko ka kashe sankudan nan wallahi ba za ka kwato miyar da ya taba ba ya maka kwace kuma ya sha banza ba ku abin da za ka yi to ina maganan karfi a wurin mu mu ba kowa bane dan adam kar ya yaudari kansa in dai karfi ne to na wurin Allah subhanahu wataala idan kana so ka ji daɗi a kome ka sa a gaba ne mai taimakon Allah in kai abu ka ce Allah taimake mu Allah ka sanya albarka Allah ka sa mu dace idan Allah ya taimake mu sai ga komai yayi kyau ke sa za a ga kullum muka zo karatu akan matsalar ka mu zai ce Allah ka taimake mu dan wallahi mun san idan matsala ta matsala makoma shine Allah in Allah ta'ala ya ga dama duk abin da ya dame mu wallahi a sakan ɗaya ne kun ya kone wani baban Allah cikin muka ya ce amin muka yi addu'a daga nan sai komai Allah ya magance mana shi yasa dole mu yi tirafi mu masu rauni ne mu ba kowa ba ne karfi da izza da buwaya na ga Allah kuma shi yake iya yi mu ba mu iya ba Allah ka taimake mu kamana don haka kazzabu bi ayatina iyalan fir'auna mabiyansa kenan da waɗanda suka riga rigaye shi da mutanen annabi lut mutanen annabi shu'aib mutanen annabi hud kazzabu sun karyata bi ayatina da ayoyin mu ayoyi biyu ne akwai ayat kauniya akwai shar'iyya mafiya yawa kauniya su ne halittu a nan ba a cika samun matsala ba inda aka samun matsala su ne ayoyi na addini Allah ya ce a yi kaza a bar kaza a ra'a ga yi bijirewa fa akhadhahum akhadha ai aiki Allah ya halakar da su bi da zaluncinsu don Allah subhanahu wata'ala baya baya zalunci a wancan zamanin da mai fir'auna ya fi komai ci bayan mulkinsa yana alfahari da ruwa wani ruwa ne shi ne albaharul ahmar wani ruwan da ya raba tsakanin afirka da asiya albaharul ahmar shi ne asalin ruwan da aka halaka da firauna kuma hikimar da Allah shi ne sai halakar da fir'auna da abin da yake ji da shi ai maganar bakinsa shi a laisa li mulku Misira, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ni nake mulkan Misira ba kuma wannan ruwan koraman ba ta karkashi na yake gudana ba ai shi ne alfaharinsa a cikin suratul zukhruf kenan aya ta 51 alaysa li mulku Misira, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti shi ne to da ruwan yake ji kuma sai zama shine sa. idan mutum yanzu ya ce zai kafirci Allah duniya yake so wallahi sai ya fito kofar gidansa sai a yi ta ruwan buhun kuɗi kuɗin kuma buhun kudin sai ya kashe shi to ya za a yi in mai can mutum kuɗi ne to an yi ruwan buhun kuɗi a kansa ya mutu sai ne wani ciki yake bautawa sai ya fita ya je kasuwa ya siyo nama ya kawo gida a marfefe so ya ci ya yi guda ya mutu to kuma ina aka je ita fa dukkan rayuwa a cikin ruwa take ruwan ita ce rayuwa ita ce ruwan kuma shine sanadin auna kuma da shi yake alfahari alaysa li mulku misra wa adiyan anharu tajri min tahti shi alfahari sa kenan dan ruwa ne da yake ci da shi shine ruwan da ke kusa da jiddan nan shi ya ratsa duka wurin a nan aka shigar da fir'auna da shi da mutanensa aka halakar da su annabi musa kuma sai aka yi mai sai aka tsirar da shi wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yadhibuna abna'akum wa yasahuna yasahuna fi dhalikum bala'un wa in faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa na ala fir'auna wa antum tanzurun saboda an ce su tsaya din nan aina ce an ce tsaya to suna kallo ne wa antum tanzuruna saboda fir'auna yana halaka ga kisan nan a bakar aya ta 45 da shida har ka je gaba wajen 49 da 51 wa antum tanzuruna kuma annabi aka ba wa Musa alkawarin kwanaki wa'adi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu wani lafiya wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne Allah ka kare mu daga ƙubarka. Allah ka kare mu daga ƙubarka. Allah ka kare mu daga ƙubarka. Allah ka kare mu daga azabarka Allah ka kare mu daga azabarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال ala كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد ala ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال Amin. انك حميد مجيد امين اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سال Amin, منا اللهم كن معنا ولا علينا آمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا آمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا آمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المؤمنين اينما كانوا اللهم عليك باعدائنا اللهم عليك باعدائنا اللهم عليك باعداء الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم